shi na da tambaya ce wai abin da aka tambaya shi a cikin da aka karanta shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na ganin abin da abba ya tafi na cikin sallah shin wai wannan ko wata sallah haka ne ko ba haka ba ne to ina ji shi ne rana to mun bayani akan wannan kila ainihin mai tambaya da kusa an yi bayani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wutul basir gare shi ganin ya aka karki ya kasance da gani ne gaba da baya duk guda ne haka ma masu kaci idanu idanu duba ne shi irin namu amma mu idanu ne suna gani gaba suna ganin baya shi ne ba ta cikin sallah ba wasu kuma suka ce a an samu riwaya cewa manzo Allah idanu duba ne shi bayan bayan kafin ne waɗannan idanun ruwani ba za su yi su ruwani ba za su hana su ne ba ruwani ba su hana waɗannan idanun saboda ba masu gida ba ne ba idanuna masu gida ba ba kuma masu rutsewa ba ne don haka haka Allah ya tanaje su ba abin da ke kare su da dukkanin su amma ba wani masu da aka cewa dai ku wacce ba sai an karɓa shi kowa an ka ba gani ne da ganin gaba da ganin bayan gudana bai da bambanci don haka shi ke nan ba sai cikin sallah ba. Wannan ya ce don Allah malam ina tambaya. To, a yi haƙuri karatu da ba mu saboda lokaci ya kuɗe. Allah malam ina tambaya hukuncin masu karatu na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka taho karatun to shin dole na don aka wadi suna annabi kamar ga mallabi da mai saurarin karatun sai ya yi salatin ko kuma ga a lallai hakika duk da an ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam duk da an ce muhammadu da ake rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko an ce muhammadu rasulullah za a ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma an kace annabi da a ce sallallahu alaihi wasallam wannan a maluma sun ce mutahabbi kuma da an kira sunan mu duka ne salati haka nan maluma sun ma an kira sunan su kace radiyallahu anhu ko kace da ko ka ce da imam malik kuma wannan ne hukumar cewa Allah ina din tambaya game da wanda kawai za a yi sallah ya shiga ya yi sallah ta bayan sahu ba tare da uzuri ba ko da uzuri ba a sallah bayan sahu ba tare da uzuri ba yan akwai uzuri ana sallah bayan sahu Ba babu uzuri ba a yi Mazu Allah wani ya yi haka ne ce zalika Allahu sallah Allah shi kara ma son wannan ibada amma kada ka saki amma wannan malum masu kace ciyar da aka zaka kuka saki wannan wai an rudu ne ko kuma an ko kuma an su ne wasu maluma sun ce wannan an sun gadi ne ba an rudu ne kuma wannan ya ce satin da ya gabata an yi karatu game da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da sallah ne ya yi sallah ta dare sahabbai suka to so ka kama biya shin wannan sallar irin da da Umar ibn Khattab ya ce da imamin bid'a ce hadi kuma a wannan ita ce mun haɗa da radiyallahu anhu ya ce min kafir da hali a Wata suna tambaya shin sallah ta dare da manzo yi sahabbai suka bi shi dare na da dare na da dare na bayan wannan muna kasu bayan wannan nan mun sallah ta sallah ce ina jin tsoron kallon ta mun ta don haka da abban zaki kuma wanda ji ku ce duwa na ne to bisa ga wannan sai ne kasance zamanin umar adar radiyallahu anhu sai wasu sahabbai suka zo suna wannan nafila tunda manzo ya riga ya wuce sai mun ayar da lafa ne ga su ce ni mai da hali ma da lawan da ya alƙuma mai kyau ce a shike nan kaga can manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ana jin tsoron a kullanta a shike nan ga abinda aka jin tsoro ya riga ya wuce yanzu ba a kullanta tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga ya wuce kuma sannan Allah ya ce an da yau ma kamar tilakum dinakum wa antum alaikum bi yamati to bisa ga wannan sai ma masu ta dawo daga baya kamar wani hada da lawa an wani kasance shi ma sunna ta abin biya ce sai ya ce a kai ta rika a ishirin dan mago shi na rika a goma sai a ƙara goma su suka ga ka a ishirin kuma maluma ta doge a kan rika a ishirin ishirin ishirin ishirin ishirin ishirin shi a mafi yawa abin da kuma hawa misali sun kusa a kai rika a ishirin ishirin usmanu a kanan da lawa da ya zo ya gamta suna da rami na ibada sai ya kai ta a talatin da shida ba goma sha takwas amma da ba ta kamar shi ta a ta ishirin wasu musu kuduka suna a goma in kai a ishirin kana da lada ta tarawihi in kai a goma kana da lada ta tarawihi in kai yi raka'a yau kana da lada ta tarawihi dan a kalu harka ta yi kira mai karancin ta. Assalamu alaikum. don Allah malam ina son ƙarin bayani game da wanda ya yi koyi da bebe ko kuma kurma sai bayan sallama ya gano bebe na ko kuma kurma wanda ya koyi da bebe ko kuma kurma bayan da sallah shi bai da sallah shi saboda shi bebe bai karatun fatiha kuma an ɗauke ni karatun fatiha Ta ga an ɗauke ni neman karatun fatiha ko saboda uzuri ne uzurin bebe ba shi uzurin ƙarin bayani game da cin naman kolo shin ya halatta a ya halatta a cin naman kolo karuri na cin naman kuma wannan ya ce Allah shi ƙara kafa ga dukkan malam kafin sunan masu sallallahu ya ce bayan haka tambaya ta ita ce na taho ina nazarin adabul mubarak na imamul buhari sai wani malami ya ce me ya ce me in bar karatun wannan littafin saboda ba a karatun sa sai da shari to shi na nika ya dace da yi bincike wajen malamai to Allah mallancin haka na ko kuma eh, kamar yadda kwanke haka na ba a karatun hadisi sai da shari saboda kada ka zo ka fahimci ba abinda mazo Allah ka yi ba kada ka ba hadisi man hada ba tashi ba za ku ga irin adabul mawlad duk hadisin da a ciki ne akwai wuraren da an kai sharhin su in ka ɗauko hadisi na adabul mawlad ka gane shi sai ka diba inda an kai sharhi ne ko maluma wanda sun kai bayani irin wannan sai ka haushi ya yi karatun hadisi babu shaidan wannan shi kuma ce Allah malam yana son ƙarin bayani game da hadisi na sallallahu da wasallam da yace addini nasiha قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله musulmi na وآمنوا shi ya tambaya akan hadisin manzo manzo Allah ya ce addinin nasiha manzo Allah ce addinin nasiha ne sahabbai kullu sun ce neman gawa Allah ce lillahi da Allah Wale da rasulihi da manzo ne Wale da kitabihi da littafi ne wa da a'immatu ko da shugabanni wa da jami'ul mu'minin ga dukkanin kuma jama'a to shi nan cewa addinin nasiha na addinin nasiha lillahi menene nasiha addini ga Allah ka karanta qur'ani kai aiki da yadda cikin alqur'ani ka bi umarnin ka bi umarnin da a cikin alqur'ani ka bar hannun da a ciki ki azama watan qur'ani ki azama watan hadisi siha. lillahi wa li rasulihi menene zama a ainihin a addinin siha ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine bi sunna manzo sallallahu alaihi wasallam da bin umarni ne da bada abin da ya hana da rayar sunna sallallahu alaihi wasallam Ki azaman nasiha ga ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam menene nasiha ga shugabanni na musulunci ai musu wani kitabin eh? a wani kitabi sannan kuma abinda an nasiha ga Alƙur'ani, nasiha ga Alƙur'ani shi ne ka karanta shi daidai da aka ce a karanta shi ka bi awamiru nashi ka bar nawahi nashi wannan shi an nasiha ga Alƙur'ani. sannan abin da aka siyo ga dukkanin jama'a musulmi su kuma a ayyukan musulmi da shugabannin musulmi wurin da'a kai musu da'a inda sun ka samu kuskure kai musu nasifa ka gyara musu kuskure su sannan kuma bayan wannan ka ba da umarni na ayyukan da'a kada a bijire musu wa amatihim abin da nasiha ga dukkanin sauran jama'a musulmi su kuma wata kai musu nasiha ga abin da ta zama musu da'a gare su a yi musu wa'azi da irshadi da kiran su zuwa ga shari'a da abin da ya kama da wannan sannan kuma da cewa suwa shugabanni da'a kada su kuma ne shugabanni sai abin da ya sa a shari'a sannan kuma da dukkanin abin da ka san shi na jawo mu ainihin talakawa ko kuma musu musulmi matsala kai kokari ka yi musu irin wannan matsala ɗin kai musu maganin duk abin da ka zama musu matsala ta jawo hankalinsu da su yi abin da ke amfani su duniya su da lafiyar su su bar abin da bai amfani su duniya su da lafiyar su wannan abin da imamu nawawi ke ne kwasa ne mai gaskiya a kan cewa ne ne gaskiya wannan magana gaskiya da ash'ariya ba ash'ariya to ai shi Allah shi Allah shi ko ash'ari shi Allah ash'ari eh? ko imamul ash'ari kenan ya bar ya bar kenan ko ko dai ana nufin ya bar ta yi eh? ta yi mene da a yana imamu abin ta imamu wata shi ne kare ta da Allah wa ta'ala sannan kuma da kore ne da kasance su zashi da shi ba shi ne ta da ga wurin da aka wa da inda ba a tawili sannan kuma da ga irin mujassama da ga irin kuma an ce ya kai wa mujassama da ainihin jahamiya da nan saboda ko ƙaƙa duk inda sun ka biyo zai iya yin rari da lawa da ma'a wanda ke cikin su ya yi zane amma daga baya bar ita zane ko mushi hannu suna wa jama'a an haɓar ya abin da bari nan. saboda shi wannan imamul ash'ari almajirin wannan ne a abu aliyu al-ibadi to abu aliyu al-ibadi shi kuma almajirin wasu nuna ala'ina wasu nuna ala'ina shi kuma almajirin hasan da tsirina da bisa ga wannan sai kasance imamun ashari shina na da abu aliyu aljubai sawu da kafa amma daga baya da ya kasance shina da wasu aƙidodi wanda kasance sun saba ma shari'a game cewa salahu da aslam wajibi na ga Allah don haka sai su sarce sai rabi a ya komo kafa hanya ta tafiya da ta sama da bisa ga wannan na duk wanda bai shafi ce mishi ashari ana ce mishi al-imam al-ash'ari abu hasan al-ash'ari duk wanda bishi ana ce mishi al-ash'ari don haka shi ke nan kaga akida ta tana nashi an ta abinda hakuri ya yi tahir sanya ma al-ibana sannan kuma ta ya tahir sanya ma risalatu ahli sagari duk wanda shi na ya tsaya ganin ma shi da sagari da bisa ga ta ne da ainihin da a wanda shi kai ta kira zuwa ga sunna da kira zuwa ga koma ga alkur'ani da kira zuwa da suna ta mazo sannan na sama da kira zuwa da kuma suna ta mazo ba ta farko wani mutum ya ce imamu al'ashari ya hau mimbari na hudu ba ina saye da alkibba sai ɗebe alkibba sai ci muku alkibba ga idan ɗebe ta haka na bar al'ashariya idan ɗebe wannan ta tawa don haka na bar al'ashariya haka ciki wannan bai ta ba babu inda aka samu wannan rubuci tambaya a yau shi tambaya imamu malik radiyallahu anhu shine ya yi mu a malik amma abin da ke kwance mishi kai sai ji an ce wahadasni ya haya an maliki ko wa wahadasni ya haya an maliki ba kamar da buhari ka ce wa wahadasna wasu da ismaila da zulki ba ke kasance wannan kauli na buhari na to gashi an ce mu a ɗana malikun asalla amma kuma an ka cewa hadasni ya haya an maliki to wannan ya haya mai haya allah ya si watan shi ne almajirin malikun asalla shi ne da ɗawar da aka ce ma ubaidullahi lalasi ubaidullahi ibnu yahya ibn haya allaisi shi yi riwaya wannan littafi da malikun alisin daga mahaifi ne yahya ibn haya allaisi shi kuma yahya ibn haya allaisi shi yi riwaya wannan littafi daga malikun alisin radiyallahu anhu in ba babi uku bane itikafi su da bai samu ga malikun alisin radiyallahu anhu dan ainihin shi wannan yahya ibn haya allaisi a mutumin abin nan na mutumin yahya ibn haya allaisi azmasmudi mutumin kudaba ne mutumin kudaba ta ne kasar sikari yanzu eh, to ya kasance ya karanci mu a tsamali da abdurrahman bin ziyadi cikin garin su bayan wannan sannan ya rihila zuwa tsamar tun asu kuma ko makaranta taimaka a ɗagare shi da ya zo sai karanta ma ɗagare tagin ubaidullahi ne to shi ubaidullahi ne shi ka cewa hadasni ya haya a maliki ko kuma cewa hadasni a maliki ta da tun farko irin cewa قال عبيد الله الليثي حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس amma daga wasu ce wa hadisni a maliki saboda suna mahaifi na da cikin toshe kawai ba sai ce ne wa hadisni a maliki ya faɗa ni daga malikun anas